This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma boa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Shugabannin Amurka da Jamus ah, sun ce takunkumin da aka kakaba wa ƙasar rasha ba za a karo da shi ba yanzu sojojin iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na beji jiya lahadi mai matatan man fetur da ke hannun isis hararen da saudiya da da suka kai kan babban birnin yemen jiya lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44 To kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa wani bangare na 'yan jam'iyyar apc da ke majalisar wakilai ya gaya wa jam'iyyar cewa ɗauki ɗorafa bai sabuwa. Kun ce ba za ku sa baki ba, to me yasa ku zo ku sa baki? Sannan ana fafar gora na tafiya ce? Ai duk wanda ya fafe ta dole ya sha ruwan da ɗaci. Kuma yau fa take ranar teku ta duniya baki ɗaya. To shi teku kamar zuciya ne mai buga jini a jikin bil'adama da kuma duk wani yanayi na duniya. Za kuma ku ji cewa yayin da matar shugaban Najeriya ke tura kayan agaji ma waɗanda harin bom ya ritsa da su a Yola, hukumomin asibiti na yekuwar buƙatar gudumawar jini. Sannan kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban kace na can da ake yi kan wurwurin da ake zargin an yi kan diyar wani katafarin fili a Bauchi. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar kasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin kare tattalin arziki da aka kaka wa Rasha ba za a karo da shi ba. Kafin a yi wannan sassauci sai Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma ta na tsagaita wuta a fadan da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rasha suke yi a gabashin ƙasar ta Ukraine. shugabannin amurka da jamus sun gamu ne a taron kasashen duniya da suka fi karfin masana'antu da karfin tattalin arziki a duniya da ake kira g7 da ake yi yanzu a bavarian alps cikin kasar jamus kasashen sun sake hana shugaban rasha vladimir putin kasancewa a taron haka ma suka yi masa bara sun ɗauki mataki ne saboda mamaye yankin crimea daga ƙasar ukraine da rasha ta yi ta kuma haɗa shi da tata ƙasar fadar white house ta ce shugabannin amurka da jamus sun amince da ɗorewar takunkumin har sai lokacin da rasha ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan fabrairu da kuma mutunta ukraine a matsayin ƙasa mai zaman kanta angela merkel ta faɗawa kamfanin yada labarai na ard cewa kada ma rasha ta yi kusa da taron g7 saboda take-takenta a ukraine ta ce akwai shinge tsakaninsu da ƙasar rasha kuma ba ta san yadda za a kawar da shingen ba cikin ɗan ƙaramin lokaci kafin su soma taron sai da angela merkel da mr barack obama suka gana a keɓe a wani gidan cin abinci na jama'a da ke ƙauyen alpin inda ta kira amurka abokiyar jamus shi kuma barack obama abokin kwarai to sojojin iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na beji a jiya lahadi inda matatar man fetur yake a ƙoƙarin ganin sun sake kwato yankin daga hannun ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis majiyar gwamnatin ƙasar ta ce sojojin na gwamnati sun samu damar kafa sansaninsu a arewacin ƙasar a yammacin jiya a shekarar da ta wuce sojojin gwamnatin sun samu damar kwace wannan yankin kafin daga baya ya kubuce masu ya koma hannun 'yan kungiyar ta isis dama kungiyar ta isis ta mayar da hankalinta wajen ganin ta kwace sassan nan guda biyu da ke iraki da siriya masu arzikin mai domin samun kudin shiga da za ta yi amfani da shi wajen faɗaɗa ƙarfinta a ƙasashen biyu duk da matsanacin farmakin da take fuskanta daga sojojin ƙasashen biyu da sojojin sa kai na kurdawa da 'yan tawayen siriya da sojojin taron dangin da amurka ke jagoranci sojojin da amurka ke wa jagorancin sun kai farmaki har sau sha a siriya inda suka mayar da hankali kan kobani da kuma inda ƙungiyar ke da ƙarfi wato raƙa dama waɗannan hare-hare har sau goma sha ɗaya an shirya su ne musamman domin arewacin iraki daura da beji da sinjar da kuma makbur yanzu haka an shirya shugaba obama na amurka zai gana da firaministan ƙasar ta iraki haidar al'abadi a wato a bayan a ɓangaren wato a bayan fagen taron ƙasashen nan guda bakwai masu arziki waɗanda wanda ake farawa yau litini a kasar jamus tattaunawar za ta mayar da hankali ne a kan yakar kungiyar ta isis da ake yi to kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa daga birnin washington dc hare-haren jiragen sama da saudiya da ƙawayenta suke kai kan babban birnin yemen jiya lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44 da suka hada da fararen hula hare-haren sun faru ne mako ɗaya kafin a soma tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin siyasa da ke gwagwarmaya da juna da nufin kawo ƙarshen rikicin an auna hararen ne a kan hedkwatar eh, rundunar sojojin yemen a birnin sana'a da yanzu ke hannun 'yan tawayen huti kasar saudiya ta fara kai harare ne a kan mayakan huti a ƙarshen watan maris bayan da 'yan tawayen hutun suka hambar da shugaban ƙasar abdul rabu mansur hadi lamarin da ya sa ya arce daga birnin zuwa riyadh inda yanzu yake gudun hijira a wata sabuwa kuma majalisar ɗinkin duniya ta shirya taron tattaunawa da duk waɗanda lamarin ya shafa ranar goma sha hudu na wannan watan a geneva da nufin samo bakin zaren warware rikicin to sai dai tun lokacin da rikicin ya fara duk kokarin da majalisar ɗinki duniya ta yi na tsagaita wuta da ya cimma da cimma zaman lafiya ya citura rikicin siyasar da ya fara ne tsakanin jam'iyyu daban-daban kafin ya rikide ya zama na nahiyar gaba ɗaya. To wani sabon bincike game da canjin yanayi ya nuna cewa kusan kashi 80 cikin 100 na jama'a na nuna damuwarsu game da tasirin wannan lamarin kuma suna fatan kasashen duniya su yi hubbasa wajen ganin sun magance shi. An tattara ra'ayoyin mutane ne daga kasashe 79 na duniya wanda wata kungiya ta kira ra'ayoyin mutanen duniya game da canjin yanayi da makamashi. mutane dubu goma ne suka taru a lokaci guda amma a wurare daban-daban domin tattauna wannan batu na canjin yanayi inda kuma suka ƙididdige ra'ayoyin jama'a waɗanda suka shirya wannan sun ce shi ne irinsa na farko da aka taɓa samarwa a duniya game da wannan batu na canjin yanayi daga cikin ra'ayoyin da aka tattara kashi 79 cikin 100 sun nuna damuwarsu game da tasirin canjin yanayi ga bani adama yayin da kashi 71 cikin 100 suka kuma nuna cewa majalisar ɗinkin duniya kusan bata ma takarwar gani ba game da matsalar da wannan canji na yanayi ke haifarwa To labaran duniya sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda kuka ji yayin da ake shirin zaben sabbin shugabannin majalisar Tariyar najeriya wani bangare na 'yan apc a majalisar wakilai ya ce bai goyon bayan tsaida femi bajabiya mila a matsayin ɗan takarar kakaki majalisar ba hamayya Don haka dole ne fa a buga da shi da Yakubu Dogara a zaben na gobe. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya. Yakubu Dogara ke alwashin kama turban nasarar zama kakakin majalisar wakilai. Dogara daidai nasarar samun wasu 'yan PDP da ke mara masa baya ya ce zaben cikin majalisa ne kawai ranar talata in Allah ya kai mu zai sa ya amince da sakamakon. Idan har aka samu ba zaman lafiya majalisa ana fada ana zaman kare da kyanwa to fa haka din ba za ta samu ba. A bar majalisa su fidda shugabaninsu idan haka din yayyu kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗa za a sami majalisar da za ta taimaka mashi wajen sauraya rayuwar mutane yan majalisar irin su ustaz yunus da aminu shagari na ganin matakin nasu ba wa apc ba ne kuma jama'a duniya za su yi mamu dariya yaushe za a yi amai a lashe kun ce ba za ku sa baki ba to me yasa ku zo ku sa baki sannan ana fafar gora na tafiya ce ai duk wanda ya fafe ta dole ya sha ruwan da ɗaci ya kamata in an ba albasa a zamba ya yalo in an ɗauki wani mukami an kai wani ɓangaren eh, ƙasar nan ya kamata a duba sauran ɓangarorin nan guda shida su ma a basu yanzu dai za a sha ta daga tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Amir Lawan a majalisar dattawa da Bukola Saraki a 'yan naki Hakanan sai Femi Bajabiya Mila mai goyon bayan jam'iyya a takarar kakakin wakilai da Yakubu Dogara a ɓangaren 'yan naƙi. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja. najeriya ne motar siyasa ce ban koma wada da dangina To a gaida El Hikaya daga batun siyasa kuma sai na tsaro da lafiya inda asibitin da aka kai waɗanda harin bom na Yola jihar Adamawa ya rutsa da su ke kukan rashin isasshen jini yayin da matar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari ta aika da gudunmawa. na ji cewa kafa na wuya na kai na gwamnati ta tsaye da wannan abun cikin gaggawa malam abdulkarim adamu kenan ɗaya daga cikin waɗanda tashin bam na yola ya shafa yayin da yake mika su ga uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aishatu buhari bisa tallafin da ta aika musu hajiya zainab murtala yako uwar gidan tsohon gwamnan jihar murtala yako ita ce ma ta wakilci matar shugaban kasar matan shugaban kasa ta first lady mu hajiya aisha buhari ita ta turo mu tana muku addu'a duk wayanda suka ji ciwo eh allah ya ba ku sauki kuma wayannan goma-gomai da ake ta yi insha allahu ki kwanan nan za su iya kokari ga cewa an daina ta turo ni kuma in ba ku dan taimako a sai magani tun farko da yake karbar tawagar matar shugaban kasar shugaban asibitin kwararru ne yola dr balasa ido ya ma buƙaci jama'a ne da aka kai gudumawar jini gaskiya muna buƙatar abubuwa da yawa kayan dressings infusion blood transfusion sets mun samu donations an kakka mana to amma ba za a ce ya ishe mu ba Alhaji Ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban 'yan kasuwa na shirin Arewa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu. Akalla 'yan kasuwa waɗanda muka tabbatar da mun yi asarar sun kai mutum 35 banda wanda suke asibiti. Sunan matakin da muka ɗauka yanzu muna kan mitin daban-daban da da jami'an tsaro da sauran wasu hukumomi. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To wannan haka yake a kuma gaida Ibrahima. Kamar yadda kuka ji, yau ce zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin teku ga rayuwar ɗan adam. Don haka na tuntuɓi wani ɗan rajin kare ruwaye da tafkin Chadi mai suna Malam Ishaya Buba Bajama da ke garin Bauchi, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar sai ya ce. Wannan rana na teku an ware shi ne saboda a sami lokaci a zauna a dubi menene ma'anar teku a rayuwar ɗan adam a harkar tattalin arziki mu dubi menene halin da teku ke ciki na gurbatar ita tekun da kuma duban yaya ake amfani da tekun nan ana yi don ya ci gaba da ɗorewa wajen biyan bukatar duniya da ɗan adam gaba ɗaya ko kuma ana yi kamar gobe kasuwa kawai ana neman a hallaka komi da komi da kuma matsalolin tsaro saboda kan teku din akwai waɗanda ake kira pirates sau da yawa sukan kai hari da sauransu. wato malam isha idan na fahimce ka teku na da matukar muhimmanci don haka nan a ko za ka zayyana mana muhimmancin teku ga ɗan adam to shi teku yana nan kamar matsayin zuciya ne mai buga jini a jikin bil'adama ko kuma kowane rayayyen dabba mai jini da kuma duk wani yanayi na juyawar duniya gaba ɗaya hmm. ko rani za a yi ko damina ko menene kuma shi teku yana ɗauke da rayayyun halittu da yawa da ke ba da abinci da ke ba da magunguna da ke kuma taimaka wa ainihin yanayin rayuwa akwai yanayi na tafiye-tafiye yanayi na tsaro yanayi na kowane yanayi ana amfani da teku kuma an ka duba ma ruwan sama da sauran abubuwa da ke da dangantaka da ruwa duka za ka samu suna da ainihin makomarsu daga teku ne. To don haka nan tunda ike kana ɗaya daga cikin fitattun 'yan Najeriya da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa an kare albarkatun ruwa musamman ma na tafkin Chadi. To a zan so mu taɓo wannan batu tunda ike tafkin Chadi babu kamar sa a arewacin Najeriya. Shin a mecece makomar wannan tafki na Chadi? Shi makomar tafki na Chadi kamar yadda duniya ta sani dama ta same barazana mai karfi saboda irin bushewar da take yi na dogon lokaci wanda yawan duk yana ta raguwa kogunan da ke shayar da ita daga sarari ne haka suke shayar da ita to karfinsu yana ta raguwa saboda canjin yanayi na dogon lokaci ganin haka shi yasa kasashe da ke kewaye da tafkin cadin waɗanda ke amfana da shi suka haɗa kai na ya kamata a ƙarawa. wannan tafki mashigin ruwa daga central africa aka yi ta kokarin a samu a keta ainihin kogi na dan adam wanda zai juya akalan wasu koguna hmm. masu ƙarfi da za su ci gaba da ba da nasu gudunmawa wajen farfado da ƙarfin ruwan tafkin chadi To Malam Ishaya wace shawara zaka baiwa gwamnatin Najeriya dangane da muhimmancin kare gabar Lagos daga barazanar da tekun Atalantika ke yi da kuma yadda ake samun matsalar kafewa na tafkin Chadi? To wannan yana cikin ainihin matsalar da duniya gaba ɗaya take fuskanta in ka dubi irin iskar da ta kaɗa ko a can inda kuke kwanan baya ya wuce yadda hankali ke karɓarsa kullum so dole kasashe kamar najeriya wajen sashen bakin teku na atlantika da ke najeriya dole a yi kafa-kafa da irin gine-ginen da ake a bakin tekun kuma a ɗauki matakai na kariya. Haye sama ruwa ƙasa ruwa. Haye sama ruwa ƙasa ruwa. sama ruwa ƙasa ruwa. wannan haka yake to sai a bi mu a shirin hantsi don jin ci gaban wannan hirar wadda za ta taɓo fa'ida ko rashin fa'idar yashe kogin Naija da kuma ƙara tsawonsa a arewacin Najeriya. To yanzu bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. A ciki wani program na koyi ciki da gaskiya ana maganin ɗaukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunanmu karara a fili a matsayinmu na ma'aikata ba kanmu muke aiki ba gwamnati muke wa aiki so don haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji daɗi ba fa gwamnati ta mana adalci wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu shine abin da na gaya musu jama'a assalamu alaikum a makon jiya wani mai suna buhari ibrahim bello ya shigo wannan zaure yana bayyana kuka kan yadda gwamnatin jihar bauchi ta karɓi filayensu da na wasu domin sanya shi a cikin wani bangare na makarantar koyon harbi ta hukumar sss abin da ya sanya shi korafi kuwa kamar yadda ya bayani shine rashin adalcin da ya ce wasu jami'an ma'aikatar ƙasa ta jihar bauchi sun yi musu wajen biya domin su suka mallaki fiye da kashi hamsin cikin ɗari na filayen da aka ce za a biya miliyan talatin da ɗaya, to amma su sai aka ce miliyan biyu da wani abu kawai za a biya su kan wannan batun za mu ci gaba to a bayan wannan shiri da muka yi a makon jiya jami'an hukumar sss sun gayyaci shi buhari da sauran waɗanda yake wakilta watakila ko domin barazanar da ya ce mataimakin daraktansu ya yi masa sannan ma'aikatar ƙasa ta gayyace su ita ma ba mu da wani labari na abubuwan da suka tattauna kai to amma kuma za mu ji ta bakin jami'an ma'aikatar ƙasa kan tattaunawar su a can game da batun su wannan kenan a sunana kani abubakar fago ni ne permanent secretary na ma'aikatar ƙasa a savio da gidaje na jihar bauchi a matsayinmu na ma'aikata ba kanmu muke wa aiki ba gwamnati muke wa aiki so don haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji daɗi ba yawa bauchi state government muke wa aiki idan mai sauraro ya tuna ni ne na jero sunayen waɗannan jami'ai a shirinmu na makon jiya domin takaita lokacin da shi wanda ya kawo kukan ya ɗauka yana jero su abin da ke tafe da ni wato akwai wani rashin adalci ne da wasu suka mun a gwamnatin jihar bauchi ya kenan shine komishina na ministry of land ibrahim aminu yashi da permanent sakatare abubakar kanifago da darakta ahmad zakar kafin lemo da head of valuation ahmad aliyu arwa su ne suka mun wannan rashin adalci to buhari kenan ta bakinsa haka kuma a tattaunawar mu ta farko da waɗannan mutane kakakin nasu ya bayyana dalilan da suka sa shi baya ganin laifin gwamnati laifin waɗannan jami'ai yake gani duk da cewar suna aiki ma gwamnatin jihar Bauchi ne. Mu fa gwamnati ta mana adalci. Don da aka je aka auna wurin ta yi a furobin a biya mu mu iya adalci ta gawa mana. Wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu shine abin da na gaya musu. To abin da ya wakana kenan na game da batun ambaton waɗannan jami'ai ko sunayensu bari mu koma ga batun waɗannan filaye da kuma dalilan da suka sa waɗanda ke da fiye da rabin filaye za su samu ƙasa da kashi goma cikin ɗari na kuɗaɗen da aka ware na biyan diyya ita kuma mai ƙasa da rabin filayen za ta samu sama da kashi casa'in daga cikin ɗari bari mu faro da daraktan filaye na ma'aikatar da kuma bayaninsa kan yadda aka yi wannan lissafi da alamun shi ma dai bai ji daɗin ambaton sunansa da aka yi a cikin wannan shirin ba. jama'a assalamu alaikum sunana ahmad zakari kafin lemo ni ne darakta na na da ma'aikatar kasa da tafiyo ta jihar bauchi to ranar litinin da safe misalin karfe shida lokacin da biyo ta kina ta program sai na farka na bude rediyo sai na ji ana ta faɗa a ciki wani program na koyi ciki da gaskiya ana maganan maganan ɗaukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunanmu karara a fili to shi wannan kes din a zahirin gaskiya yana gaban kotu to amma ina so dan yi maka bayani irin yadda ake ɗaukan fili din da kuma har aka zo ga wannan gaba din to na farko dai na yi mamakin da na ji irin wannan al'amari don ban taɓa tunanin zan ji irin wannan hirar daga bakin irin wannan mutane ɗin ba kawai sai na ji ta kwatsam to abin da ya faru shine filaye sai suka zama akwai kashi biyu akwai wasu filaye da wanda an riga wata mata da take sayan filaye take sayarwa ta saya ta yayyanka kusan shekara biyu kuma masu wanda suka saya din sun yi takin possession wato ma'ana sun je sun kakkafa LL sun yi alamomi sun nuna cewa fili nasu ne to mu bisa al'ada idan za a ɗauki wannan fili za a ɗauki fili domin overriding public interest wato hukuma za ta ɗauki fili dama in za a auna akan inviting ɗin sarakunan gargajiya da wakilan ss da wakilan 'yan sanda da state development board da kuma mutanen local government stakeholders kenan wanda kuma duk an yi inviting ɗinsu aka zo aka zagaya aka kiyase aka kirga bishiyoyin nan aka auna filayen nan kowanne mutum aka san iya nasa to ita wannan mata ta sai filin ta yanyanka ta riga ta sayar wajen shekaru biyu ma da suka wuce kafin su wa'annan su wa'annan to da aka yi haka sai aka ce to yanzu ita tana a biya tunda ta riga ta sayar wa mutane akan dubu hamsin da biyar biyar ne mm. to sai a kirga yawan fulotanta da yawan mutanen da suka saya sai a mayar musu kuɗin su kawai baki alaikum mm. to ita kudin ma an ba ta biya mutanen da yake ta sayar musu kuɗin har yanzu ma dai ba a biya ba tukun abin da ke so in gaya maka yana hannun gwamnati to idan muka ɗauka da muka ɗauka aka yi wannan kiyasi muka kai wa gwamnati ya ba da approval due process ta yi certifying mm. muka zo muka tura treasury domin a biya su kuɗi to ka san saboda halin da ake ciki hmm. abin sai ya ɗauki lokaci wajen shekara kusan biyu ma yanzu kenan hmm. ko kusan an shiga mata uku ba a biya su kuɗin ba hmm. ni karan kaina an ɗauki gurin ma lokacin ma ni ban zama ma da ba saboda haka ni ban san mutane ba ma sai lokacin da suka zo suna bin ainihin neman hakkin su na wato ita wannan mata za ku ba ta kuɗin ne ita kuma ta biya mutanen ta ita ke da record na saye da sayarwa za aka zo aka yi zama da ita akan cewa ta biya ta san mutanen ta dan kada wani ya zo ya claim din kuɗin wani mutum sama da 250 mu ba mu san su ba amma ita suka sai fili a gurin ta san su to ita ce aka ta dauda union za ta biya su kuɗin su nan biya ta kuɗi ce ta biya su to a zuwa yanzu dai gwamnati ta biya ɗaya bisa uku na wannan kuɗin aka kira su zo su karɓi kuɗi to wasu daga cikin su sai su ga su abin da suka samu ya gaza musu ko kuma filayen nasu tun da ba a yanka ya zama ya zama fulote ba suna so a ɗauka kamar yadda aka ɗauki na wannan mata su ma filayen su ya zama flotai to kuma mu ka'ida aikin mu ta ce mana haka ba akwai bambanci tsakanin filinta da nasu akwai bambanci tsakanin filinta da nasu akwai bambanci hmm. filayen su gonaki ne ba sai yanka ba ita kuma ta yanka ta sarwa mutane kaje da al'amari yake daraktan filaye kenan na ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi Ahmed Zakar Kafin Lemo to shi ma babban sakataren ma'aikatar kani Abubakar Fago ya ce waɗanda suke wannan korafin ba su gamsu da abin da suka ga an basu ba ne shi ya sa suka tunkari wannan fili na ciki da gaskiya da batun nan. Quite okay yadda suka faɗa haka ne kuɗin su 31 miliyan which ta government ya approving. Part payment ɗin da ta biya na 10 miliyan an biya su kuɗin su gaba ɗaya su zo su karɓa renawa suka yi suka ce su ya kamata a ba su fiye da haka. So tunda suka rena wadda kuma suke da niyyar karɓa tun da dama ba su kaɗai ba ne ya muka ce to su zo su karɓa sun zo sun sa mana hannu a boca an biya su kuɗin su bocar gwamnati tana nan a ajiye so ba wani abu ne boyayye ba ba wani abu ne na rashin gaskiya ba abu ne na aikin gwamnati kuma mun yi aikin mu bisa ga yadda doka ta tanada ta ce mi amma dai maganar da nake gaya maka shine wannan kes din yana kotu shine zai hana ni in buɗe maka yadda maganar take dalla dalla domin mun san contempt na na court wanda in ka zurfafa magana to sai ka yi laifi to na samu labarin ma yau kun yi eh, wata yar gajeruwar zama da su wa'annan masu korafi din so bayan kun yi hira a watakila ba su zan ka'idar aiki ba yadda muka zata tun da 'yan kasuwa ne so su kansu bayan lokacin sun yi wannan hukumar fss sun neme su mu ma sun neme mu mun yi bayani sun yi bayani kuma gaskiyar magana kusan ce duk mun fahimci juna da mu da su su sun gane yadda suka yi kuskure mu kuma daga bangaren mu roƙo suke yi gwamnati ta musu adalci ta sake duba matsayin filayensu sake duba shine yadda su saya suke a wasu gwamnati kuma in ta zo ɗauka ba ta tunanin cewa ka saya kaza don haka ba za ta baka riba tana da rate ɗinta wadda haka take biya yawa so ba lalle ne in ka saya kaza sai an biya ka kaza ba akwai doka to so sun zo dai sun gabatar da dalilansu na cewa abin da ya faru ne ya musu ciwo so so gaskiya babu wata hanya dan kawai su bi wannan tsarin to daga karshe dai kusan in ce maka mun an daidaita magana na tabbatar da cewan an ɗauki matakin da zance kusan ya zo karshe za a warware To, ba mu dai san ko an warware ko kuma za a warware din ba domin akwai wani abu da ya sa waɗanda suke wannan kuka tun farko yanzu suka gwammace su rufe bakinsu. Masu sauraro duk abin da ya motsi ko kuma ya kasa yin motsi game da wannan batu ku kasance da mu da ku ji shi. A madadin Abdullahab Muhammad da ya taimaka ga wannan shiri namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar kasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin kare tattalin arziki da aka kakabawa Rasha ba za a kawar da shi ba yanzu. Kafin a yi wani sassauci sai Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na tsagata faɗan da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan ita kasar Rasha ɗin suke yi a gabashin ƙasar ta ukraine sojojin iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na beji mai matatan man fetur To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi kusa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan marigayi sarkin zakara Malam Ibrahim Hamidu da Malam Shu'aibu Na'ibi Zakara garbar hukumar Ningi jihar Bauchi saboda aure da 'ya'yansu Tijjani Shu'aibu da Maryam Muhammad dan Larai ranar Juma'a a Zakara. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Salisu Garba wanda ya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Jin Hammond ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.